babbar kotun tarayya ta sallami karar da aka shigar da gwamna ibrahim gaidam kan lamura uku da suka hada da rantsuwa fiye da sau biyu a matsayin gwamna da zargin amfani da takardar karatu ta boge wannan hukunci dai na gwamna gaidam da ya sha shan kara ya biyo bayan korar wata karar zargin magudin zaɓe da ɗan takarar jam'iyyar pdp a maina waziri ya shigar a kotun sauraron karar zaɓe Daya daga cikin waɗanda suka yi yunkurin takara a jihar ƙarƙashin apc injiniya mustapha ɗan mai haja ne ya shigar da ƙarar da neman a cire gwamna gaidan daga mulki Bukar Mustapha Gonori kwamishinan shari'a ne na jihar Yobe da ya nuna gamsuwa da hukuncin kotun. Daga hukuncin ne da alkali ya yi ka zo ka tara cewa mai bin sawu shi ya zama barawo. Me nake nufi da haka? Shi da yake cewa ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba kotu ta ce shi din ne bai yi kaza din ba. Don kotu ta zo ta ce akwai ka'idodin da za a shimfiɗa wanda sai an bi su kafin ma kotun ta saurare shi. To kotu ta ce bai ma shimfiɗa wayannan ka'idojin ba bai samu wayannan ka'idojin ba. ba da kotun za su saurare shi saboda haka maganarsa kotu ta tara ta watsa mu a wurinmu ba samu abu bane wannan idan mun riga mun san cewa hakan ne cewa bai bi ka'idoji ba kuma bai kamata yayi abin da yayi ba abu ne da kowa ya sani ba a koyo yake ba saboda haka mu wannan abin da ya faru yau ba wani ba shakka abin murna ne gare mu kuma abu ne da zamu yi farin ciki sosai da shi shi wanda muke magana akan sa musa mai haja iyaye sun je sun mishi magana cewa wannan abin ba gaba zai kai ka ba ka zo jihar yobe nan yanzu take tashi yanzu take kokarin farfadowa saboda haka ga rikice-rikicen boko haram din da shauransu kar a zo a rarraba kan yobe mu zo duka mu haɗu mai abu ɗaya kar ya zama na ana da ambition da yawa wanda zai sa kai hanzarin ka je inda Allah bai kai ka ba wannan hukunci dai bai yi wa mukarrabai da lauyoyin dan mai haja daɗi ba don sun lashe takobin ɗaukaka ƙara muhammad gaskanta na kan gaba a mukarraban ƙara dai an shigar da shi kotu a bisa dalilai guda uku dalili na farko mun shigar da shi akan takardan bogi da shi gwamnan yake da shi na kammala takardan firamaransa na bogi ne na biyu kuma ya karbi rantsuwa daban-daban sau biyu har ma ga yau na uku na ukun kuma mun yi magana ne akan tauye haƙƙi da aka yi wa injiniya mustapha mai haji aka da shi daga takara da karfi da yaji bayan ya cika duk umarni da ka'idoji na jam'iyya ganin wani al'amari da ya kasance haka muka garzaya muka tafi kotu don mu nemi haƙƙinmu ina jawo hankalin magoya bayan mu na jihar yobe gaba ɗaya da su sani kada kuma su yi ƙasa a gwiwa wannan al'amari fa a shirye muke za mu kai shi duk da ya kamata mu kai shi domin mu kwato wa al'ummar jihar Yobe hakkin su ko da ka ta kama mu je kotun koli ne akan wannan al'amari a shirye muke mu je mu kotun koli don mu karbo musu hakkin su al'adar shari'a na yi wa wasu daɗi wasu kuma su kyamun cewa akwai alamun ragewar dadewar shari'u a gaban kotunan Najeriya Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya